This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu haramu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama tashar kai tsaye a gidajen rediyon amfani fara'a, nomad, dalon da niyya. Kana masu na'urar kwamfuta idan suna son kama tashar kai tsaye suna iya daddangula voa hausa.com masu rari assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne tare da sahabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku cewa shin mai dokar kasa ta ce ne game da hukunta waɗanda aka kama da hannu dumu-dumu cikin ta'addancin boko haram sai kuma kasancewar mata cikin harkokin gwamnati wanda yanzu haka a naɗa namiji kwamishinan mata a jihar adamawa kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku to amma fa waɗannan duk sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya samu nasara a tafiyar da harkokin diflomasiyyar ƙetare bayan da wata sanata majalisar dattijan amurka ta ba da sanarwa yau laraba cewa za ta goyi bayan yarjejeniyar da manyan kasashen duniya ciki har da amurkan suka kulla da ƙasar iran dangane da shirin nukiliyar ta sanata barbara mccaskey yar jam'iyyar democrat daga jihar maryland ta zama wakiliyar majalisar dattijai ta 34 da ta bayyana goyon bayan ta ga shirin idan majalisar ta fara muhawara kan yarjejeniyar wadda ya baiwa shugaban na amurka za wato galaba a yunkurin kammala wannan yarjejeniya sanata babura ta ce babu yarjejeniyar da za a ce ta cika goma musamman wacce aka shawarta da gwamnatin iran duk da haka ta ce wannan yarjejeniya ita ce hanyar da ta fi dacewa wajen hana iran kera makaman nukiliya shi ma sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda jigo ne a safa da marwan shawarwarin da aka gudanar da ya kai ga cimma wannan yarjejeniya cikin watan yuli ya gabatar da jawabi mai sosa rai yau laraba a birnin philadelphia na neman yarjejeniyar karin goyon baya a majalisar dokokin amurka da kuma talakawan amurka ɗaruruwan bakin haure waɗanda suke zama suke nema a kyale su su ci gaba da balaguransu zuwa jamus za su ci gaba da zanga zangan da suke yau laraba a babban tashar jiragen ƙasa a budapest fadar kasar hungary yan sandan kwantar da tanzoma a wajen tashar jiragen da ake kira kileti sun tare masu zanga-zangar waɗanda suka yi ta musu ihu cikin harshen larabci da turanci sai dai zanga-zangar bata rikide ta zama babban tanzoma ba tare tarayyar turai daga ƙarin bakin hauren 'yan gudun hijira cikin wannan shekara inda dubun dubatan mutane da suka gudu gudun tashe-tashen hankula da talauci a gabas ta tsakiya da asiya da afirka suke ɗunguma zuwa turai domin rayuwa mai kyawu tarayyar turai mai kasashe 28 tana fama da yadda za ta taimakawa bakin haure su 332 da suka tayar a bana a iraki wasu 'yan bindiga saye da kayan soja sun kama wasu 'yan turkiya su goma sha takwas yau a bagadaza babban birnin kasar wani kamfanin gine-gine da ake kira nurul insat wadda yake gina dandalin wasanni a unguwar habibiyya da galibin mazauna wurin 'yan shi'a ne da ke arewa maso gabashin bagadazan inda a kama waɗannan mutane da misalin karfe uku na asubahi ne yan bindigar suka kama ma'aikatan bayan da suka fasa kofofi suka kwace makamai daga hannun masu gadi zuwa yanzu dai babu shaidar kowace ko su wane ne yan bindigar kuma mai dalilin su na kama waɗannan mutane firaministan turkiyya numan kurtulmus ya ce hukumomin ƙasar suna tuntuɓar takwarorinsu da ke iraki a bara mayakan sa kai na isis sun kama 'yan ƙasar turkiyya su 49 a ofishin jakadancin ƙasar da ke birnin musul su kai garkuwa da su na tsawon watanni uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc wani tsohon madugun 'yan tawaye a congo mai suna bosco intaganda mai inkiya taminito a yau laraba ya ƙi amsa laifin ya aikata laifukan yaƙi a gaban kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi a fara shari'arsa a zaman kotu a birnin hague masu gabatar da kara sun ce ɓannar da kungiyar 'yan tawaye da yi wa jagoranci wacce ake kira ucp a takaice a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tsakanin shekara ta 2002 zuwa ta 2003 duk yana kansa ne intaganda yana fuskantar tuhuma daban-daban har goma sha uku na laifukan yaƙi da suka hada da cin zarafin bil'adama kisa fyaɗe tilastawa yara aikin soja da kuma tilastawa jama'a barin mahallansu intaganda ya ci gaba da har ya ci gaba har shekaru bakwai bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta gabatar da tuhuma a kansa daga bisani ya kafa ƙungiyar 'yan tawaye da ake kira m23 a ƙasar congon a wani mataki da ya bada mamaki ntaganda ya yi saranda a shekarar 2013 a ofishin jakadancin amurka da ke kigali a kasar rwanda masana suka ce sai ta yiwu ya yi hakan ne saboda rashin jituwa a cikin kungiyar na 'yan tawayen nasa wanda ya fara fargaba a kan lafiyarsa wani alkali a birnin baltimore jihar maryland da ba shi da nisa da nan birnin washington dc ya yi watsi da bukatar da lauyoyin 'yan sandan nan shida da suke karewa kan zargi dangane da mutuwar Freddie Gray bakar fatan Amurka nan dan shekaru 25 wanda ya mutu sakamakon rauni da ya samu a gadon bayansa yayin yana hannun 'yan sandan. Lauyoyin sun nemi alkalin ya yi watsi da tuhumar da ake wa 'yan sandan baki daya. 'Yan sandan dai duka sun ki amsa tuhumar da ake musu. ko da shike rabin 'yan sandan da ake tuhumar bakar fata ne shari'ar ta zama abin nuni kan abin da masu zanga-zanga sai kira cin zarafi da 'yan sanda suke wa bakar fatan amurka haka nan alkalin ya yi watsi da bukatar da lauyoyin 'yan sandan suka gabatar na neman a cire lauyan gwamnati marilyn mosby da wasu masu gabatar da kara daga wannan shari'a suna zargin cewa ta karya hakkin da ya rataya a wuyanta na tabbatar da adalci a shari'ar saboda ta kira taron manema labarai inda ta bayyana tuhumar da ake wa waɗannan 'yan sanda. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar chadi gwamnatin kasar ce ta yanke hukuncin kisa ga waɗanda ta kama da hannu dumu-dumu cikin harkokin boko haram shin ina matsayin najeriya ga ɗaruruwan ire-iren waɗannan mutanen da ake tsayar da su a najeriya ga hassan maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kundin tsarin mulki ya ba da sashi na talatin da biyar ya ce duk laifin da ta aikata wanda ma ba shi da dama a bada kai beli abin da ya kamata shi ne kada a ajiye mutum a tsare ya wuce wata idan kuma an ba da shi beli kada a ce ba a gabatar da shi gaban kotu kada ya wuce wata uku to kaga za a fiyan an ajiye mutum shekara biyar shekara bakwai ana bincike wani bincike amma kundin tsarin mulki ya riga yana cewa wannan tsarewar da ake masa da rashin shi ko wannan ma an ci zarafinsa duk da ana gani dan boko haram ne domin kama ce kasa kamar chadi wanda yake mu muna ganin mu babba kasa ce akan chadi za su yin abu irin wannan abubuwa wanda yake na ci gaba ne mutane suna na'am da soja ba su daidai ba ko ba su wani lauyan tsarin mulki a Najeriya kenan barista Yakubu Salibawa ke kokawa bisa yadda har yanzu jami'an tsaro ke ci gaba da tsare ɗaruruwan jama'a da ake zargi da sunan Boko Haram ganin galibin samamen da sojoji ke kaiwa irin na kan mai uwa da wabi ne Shin ina matsayin mutanen da aka kakkama ga daraktan sashen mulki na hedkwatar sojin ƙasa na Najeriya, Manjo General Adamu Baba Abubakar. The Defense Headquarters set up two joint investigation teams to investigate ya ce hedkwatar tsaron najeriya ta kafa wasu kwamitocin haɗin gwiwa guda biyu da za su yi bincike su tantance 'yan ta'addan da ake zargi kuma ake tsare da su a hannun sojoji cikin waɗanda ake zargi 504 an sami hujjojin gabatar da mutum 350 gaban kotun tarayya har ma an tura maganar su ofishin attorney general na tarayya their case files were forwarded to the office of attorney general of the federation duk dai kokarin da na don jin ta bakin ma'aikatar shari'ar najeriya abin ya ci tura to amma masana tsaro da yaƙi da ta'addanci irin su su dr mohammed elnur dongel na jami'ar maiduguri na ganin ya kamata gwamnati ta kirkiro kotuna na musamman don shari'ar 'yan ta'adda ya kamata gwamnati samu special court da ba za a bata wakaci ba akwai masu manyan ra'ayin da bayan da ra'ayi a bar su kuma a fadin nasu su zauna to masu manyan ra'ayin da suke cikin to ya kamata a same su a yi musu hukunci da wuri in ba hakan ba sauran ba abin damuwa ne don yanzu akwai na sani an kama su da yawa a shekaru uku da suka fuska alkali ba zai iya yanke hukunci akan boko haram wannan ba in bai samu evidence ba. Tura suka ce abnormal station yana neman abnormal solution. Dr. Mohammed Nur Dongel na Jami'ar Maiduguri, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To, mun gode Hassan Maina Kaina. Yanzu haka a jihar Adamawa an naɗa namiji a matsayin kwamishinan ma'aikatan mata. Wannan ya sa Hajiya Naja'atu wata fitacciyar 'yar siyasa ta yi mana tsokaci a cikin hirar da suka yi da abokiyar aikinmu Maryam Dauda. kwamishina an ce ta mata to ya kamata a ce mace aka ba magana ta gaskiya tun da kwamishinan ministry din na mata ne to bai kamata a ce namiji shine kuma ya zo yana shugabancin kwamishina na mata ba kuma zan faɗa miki dalili mm. dalili shine shi kansa ministry din da aka kirkiro shi an kirkiro shi ne nake jin lokacin marigayi janar sani abacha aka yi ministry na mata wanda na sani a abuja a federal uh, uh, uh, wato a federal government lokacin mulkin general sani abacha ne aka kirkiro wannan ministry din to wannan ministry din abin da isa aka kirkiro shi don a tallafa wa mata saboda an basu a baya kinga kamar da za ki ga cewar akwai wani abu da da aka yi na na cewar yan arewa an basu a baya a fannin ilimi saboda haka aka dinka yi musu tallafi na musamman dan ne dan su dago a ce sun kamo misali kudu To haka zalika wannan ministry din an kirkiro shi ne don a tallafa wa mata. Maganar mata suna taimakawa mata kuma ko kuma ma ministry din tana da amfani ga mata wannan wani abu ne kuma daban. A ra'ayi na ni na jatu. Gaskiya ni ba na son maganar uh, ministry ma na mata. Saboda yawanci ba shi ma ga amfani ga mata. Ta me wa matan ma ministry din. Wanda za ta iya ministan mata, za ta iya ministan finance, za ta iya ministan eh, ko ma wani irin minista ta external affairs duk abin da aka sani inda tana da ilimin ta ministan mata za ta yi kuma mafi yawa za ki ga cewar ko mu nan a Najeriya a federal government in aka dauka don ma tsananin raina matan arewa kullum su ake dakowa ba ministan mata hmm. saboda an ɗauke mu mutanen banza jahilai kuma mu muke kawo musu ah, jama'a saboda haka amma ni ni ina da cikin fatan adama zan ce ya je can ya ƙara da ta ministan ba. Hmm. Ba zan dafu ba. Amma dan dan sirka wanda ake yi mata za su dan sirka da su. To yanzu Hajiya kamar a fannin harkokin mata wani kira za yi akan yadda za a tafiyar da harkokinsu cikin kasa wani abu ne na farko da zaki so ki ga an yi ma mata. Ni abin da na fi so ayi wa mata gaskiya guda biyu ne. Idan kika duba mafi yawan waɗanda suke mutuwa a asibitoci za ki ga mata ne hmm. mata kuma yara yaran kuma wajen haihuwa Kina tallafi na farko shi ne a samu asibiti idan gwamnati za ta gyara asibitoci a sa ma'aikata su daina wannan yajin aikin da suke yi a fito da hanyar da ba sai ka je private hospital ba in mm. aka za ki ga yarinya kullum yanzu nan zancen da nake in kika je asibitocinmu za ki ga yarinya tana zub da jini har ta mutu ba likitan da zai mm. kalle ta bare nan saboda tsabagen lalacewa irin na asibitocinmu sannan na biyu a gyara fannin ilimi idan ka ba mutum ilimi to ka kyale shi ba sai an ce ka je kana raba kwabo kwabo sisi sisi ba hakkin dan adam ne hakkin al'umma kasan mu ne a ba da ilimi a ba da uh, harkar tattalin uh, lafiya hmm. wannan shi ya kamata gwamnati ta ba da karfi a kai idan aka yi haka to an tallafa wa mata to madalla akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana ra'ayoyinku shin kuna ganin daukar ma'aikatan mata a baiwa namiji shugabanci ya yi daidai domin ba a jihar adamawa kaɗai aka taɓa yin haka ba an yi haka a jihar jigawa a wani lokaci can baya lambar namu tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna sauraren da gare ku to lambar namu tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alaman tarawa kuma abinda muke son a yi magana a yau shine naɗa namiji a matsayin kwamishinan harkokin mata shin hakan ya dace an yi haka a jihar adamawa yanzu haka namiji ne aka naɗa kwamishinan mata kuma ba a nan kaɗai aka taɓa yin haka ba an yi haka a jihar jigawa a wani lokaci can baya wasu za su ga cewa tun da dai ma'aikatan mata ne wasu kuma za su ga cewa mace ya kamata naɗa To madalla mun samu kira na harko daga Taraba. Wani daga Taraba? da mai gyaran cok zoba a Taraba. To Mamuda mai gyaran cok zoba. To Mamuda ina hankalin kai karkata game da wannan batu. Eh to wannan kan ya dace gaskiya da dinga tuna da su saboda iyayenmu ne. Yau ba za bace ba za ta haife ka da wahala ta haife ka sannan a ce kuma dukkan wani abin da ya dinga gudanarwa an manta da ita ba. idan an ce an manta da su ba musu adalci ba ra'ayin ma kuma na nan na taya ainihin na wani na adamawa murna Allah ya taya ta rubu ra'ayin mamuda kenan to bari mu je jigawa kuma wane ne daga jigawa shi kuma mu ji me ra'ayinsa tana magana da ajuri daga adeja da dawa ajuri Muhammadu Ajuji jigawa Adeja. To Muhammadu Ajuji. Ajuji. Ajuji me ra'ayinka? game da wannan batu na da namiji kuma kwamishinan mata namiji yana da mahimmanci a ce me yasa ka ce haka mata jagoranci me yasa ka ce haka saboda tunaninsa da nata ba iri ɗaya bane to ra'ayinka kenan a juji eh ra'ayina kenan to hagun wani dama wani aka ce bari mu je jihar Niger kuma waye daga jihar Niger Malam Lamir ne zumunta bire da ishirin loka gamin kuta. To Malam Lamir, me ra'ayinka game da wannan batu da ake tattaunawa a kai? Eh, gaskiya wannan mukami kiwon mace na mace ne ko mukamin mace kamata ya ce an ba ya mace saboda iyayenmu ne mata kamata ya su ma a ba su taka. Ra'ayinka na Malam Lamir? Me yasa ka ce haka? To mun gode ma Lamir bari mu je dama turu. Waye daga dama turu? Kuna magana da mana gyaro ta daga dama turu. To mana me ra'ayinka game da wannan batu da ake tattaunawa? Ra'ayina daidai ne a wa namiji matsayin wannan kujera saboda mu maza mu ne iyayen mata. To. Mu muka san ciwon su wasu suka san ciwon mu gwara a dinga tabawa kowa ya taba ya ji. Ra'ayin mana kenan? Eh, Manuwa ajiya ta daga Damaturu. Tau, mun gode mana. Eh, Yanzu bari mu je Fatakwal kuma waye a Fatakwal. Alhaji Yakubu madakin Fatakwal. To Alhaji Yakubu, na hankalin kai karkata game da wannan batu. Amma ka dan je Alhaji Yakubu. Rihe rediyon ka don Allah ka rihe rediyo. Mata, kana ji na? Ina jin ka. mata suna da 'yanci su samu mulki a ƙasar nan ah. dalili kuwa idan mace ta riga ta kai shekara hamsin hamsin da biyar sittin ta kai mace duk wani abu da mutum yake tunani game da ita wannan ya riga ya wuce kamar me eh? kamar me misali idan mace ta kai shekara hamsin da biyar ko ta kai shekara hamsin eh. ta riga ta san lallon yancinta ta san abin da ya dace da ita a rayuwarta yanzu misali kamar amina zakari wanda take inec ai kaga da a kasar nan ba wanda ya santa amma yanzu a matsayin yadda ta nuna da tana gauruwa ba ta da miji shekara wajen goma sha biyar kuma ni na santa a inec to alhaji yakubu ra'ayin alhaji yakubu kenan daga fatakol waye shi muna magana ne akan baiwa mata na maza mukaman ma'aikatan mata shin kuna ganin haka ya dace ko ko a ce a ban mace ma'aikatan mace maza kuma a ci gaba da ba sauran ma'aikatu yanzu ga wani ya kira daga kebi waye daga kebi Uh, ita sashen hausa na wani wa alaikum wa me ra'ayinka ikira ma isa ikira ma isa ikira ma isa to ikira ma isa a gaskiya ni ma ina ganin da cewa ya kamata a ce irin ma'aikatan da mu da <coughs> musamman da annan wala kash ikira ma isa layinka ya tsunke bari mu je bidda can jihar mu ta naija waye daga bidda Malam juma ne daga Jidda jihar Niger. To Malam juma ina hankalin ka ya karkata game da wannan batu. Gaskiya kamar yadda Adamawa suka yi suka nasa namiji a matsayin na mace gaskiya ya yi kyau. Me yasa ka ce haka? yake so kenan. A yadda addinin musulunci yake so kenan. Idan dai shi yana da rikon amana, duk abun da mata za su yi yayi gaskiya zai yi shi. amma in mace amana ne to sai ka ga ya ci amana yan mata to dan juma'a ai jihan ba ba na musulmai kadai bane eh amma abun da dai ce ai cancanta ake so ai ina ga abun da yasa su suka yaka kenan Allah ya taya shi riko to yanzu mun gode malam dan juma bari mu je kaduna waye daga kaduna To na bako kawo gama daga nan kaduna to bako kawo gama me ra'ayinka an yi ra'ayi na dama kasan ba mata irin ta siyasa dama ta tsaya a najeriya irin wannan ba yau aka fara ba me yasa ka ce haka kamar so samu ne yau aikin mace na mace ne aikin namiji namiji ne to da yake kwa mata ne ta siyasar najeriya akwai wata maza fama a nan kaduna taɓa jin labari an ɗauki namiji an ba shi shine woman leader na jam'iyya to kaga irin wannan abubuwa da ake gaskiya kuwa matsala ne to da kiran bako kawai gama ne muka kawo ƙarshen kira-kiran da za mu iya ɗauka gobe ma rana ce idan buɗe layin mu kuna iya kira Allah yanzu kuma ga shirin wasanni a takaice. tawagar kasar ghana zuwa wasannin all african games da za a yi a congo brazzaville saka akwa ya tabbatar da ranar alhamis ne ranar da tawagar za ta tashi zuwa kasar ta congo brazzaville za a fara wannan gasar all african games ne nan kwanaki masu zuwa kuma kasashen afirka hamsin ne za su fafata a fannoni daban-daban na wasannin motsa jiki masu wasannin motsa jiki ɗari uku ne ghana za ta gabatar da su a fannonin wasa goma sha shida shugaban tawagar ghana ya ce akwai hikima a cikin sammako da ghana za ta yi zuwa kasar ta congo brazzaville wani tsohon dan wasan ghana black stars augustin ahimfo ya ba da shawarar cewa kodin ghana black stars avram grant kada yi amfani da dan wasan gaba na ghana black stars jordan ayu a wasan da black stars za ta yi nan gaba ahimfo da ya ba da wannan shawara ce saboda wani faifai da ya bayyana ana zargin jordan ayu da yin lalata da matar dan uwansa a free akwa wanda shi kuma ke wasansa a black stars batutuwan wannan faifai ya zama cece kuce a cikin kasar alhali kuwa wasa mai muhimmanci na nan tafe ba dadewa ba don haka akwai bukatar a zanta da su wayannan 'yan wasan guda biyu kuma ka a bari su yi wasan saboda wannan takaddama tsakanin su zai iya yin mummunan tasiri akan wasan da Ghana za ta yi na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2017 tare da kasar Rwanda. da yake kokarin kare abokin aikinsa wanda ya wuce lokacin hutunsa dalalin coach din ghana avram grant da ake kiransa saif ruby ya ce avram grant ya yi jinkiri ne wurin yin hutun nashi saboda raunin wasan premier league din ghana shi kuwa wani babban jami'i a hukumar kwallon kafa ta ghana gfa george afriye ya musanta wannan kariya da saif ke kokarin ya kare avram grant cewa wannan ba hujja ba ce da za a ba hukumar ta gfa akan jinkiri da coach din ghana blasters din ya yi na dawowa daga hutun nashi shi ko lalin na avram grant saif rubi ya yi kokarin kare coach din ne saboda damuwa da al'umman kasar ghana da suka nuna cewa coach avram grant bai zama cikin kasar don ya duba yadda wasannin premier league din ghana yake tafiya tsohon dan wasan barcelona patrick clovet ya je kasar uganda don haɓaka harkokin wasan ƙwallon ƙafa da kuma bunƙasa yawon buɗe ido a ƙasar ta uganda hukumar unicef ita ce ta shirya wannan ziyara da clovet ya kai a ƙasar uganda kuma tuni dai ya gana da prime minister ɗin ƙasar rohakana rugunda a ranar litinin inda suka tattauna akan aniyar hukumar unicef na kafa makarantar horar da 'yan wasan kwallon ƙafa a nan uganda da zammar samar da 'yan wasa daga uganda zuwa wasannin nahiyar turai wadda a cewar patrick clavet akalla 'yan wasa goma sha biyar daga uganda za su samu damar shiga wasannin nahiyar turai a kowace shekara yanzu kuma ta shafi amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka aikin bauta na zamani mummunan abu ne ga al'umma da kuma bil'adama ga baki ɗaya, kuma a kusan dukkan faɗin duniya an yi allah wadai da shi ba abin da ke ɓoye ba ne yawancin gungun masu aikata laifukan a tsakanin ƙasa da ƙasa su ne ke safarar mutane kuma su ne ke ba da cin hanci domin tabbatar da cewa harkokinsu sun tafi sumul aiwatar da hakan ba karamar illa yake wa jama'ar da aka bautar kaɗai ba yana gurgunta ma tattalin arziki aikin bauta ba al'umma kaɗai da kuma mutanen da ake bautarwa kadai yake wa illa ba yana ƙara ruruta yada ayyukan masu aikata magugan laifuka da 'yan bindigar da ke haifar da rashin tsaro da rashin zaman lafiya a duniya a cewar babban darakta na ofishin yaƙi da manyan laifuka wanda ke sashin yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da tabbatar da bin doka da oda na harkokin wajen amurka david luna safarar mutane na yi wa al'umma illar gaske ba gungun masu aikata miyagun laifukan bautar da mutane na zamani kaɗai cin hanci da rashawa ke taimakawa ba yana ba 'yan sanda da kwastam da masu aikin shari'a da sauran jami'an tsaro masu karɓar cin hanci da ke kare masu safarar mutane damar gudanar da mugayen ayyukansu bautar zamani ba ta la'akari da iyakar wata ƙasa kuma tamkar yadda babu tattalin arzikin da ke da rigakafin cin hanci da rashawa haka babu wata doka da za ta iya magance matsalar don kanta da kanta domin daƙile wannan annobar dole al'ummar ƙasashen duniya su fara nunawa ƙarar irin cutarwa da safarar mutane ta janyo wa al'ummomi da kuma ilmantar da ɗaukacin jama'a dangane da irin dabarun da ake amfani da su wajen samun waɗanda suke bautarwa. kuma dole ne a ƙara ɗaukar matakai a kan tsaro daga inda bai inganta ba har zuwa inda ba shiga baki ɗaya. Dole ne gwamnatoci su ɗauki babban mataki na kula da kuma kare hakkin 'yan adam da kuma tabbatar da yin hakan ga dukkan jami'an da ke ƙarƙashin gwamnati. Haka kuma dole ƙungiyoyin ƙasashe da kamfanoni su kafa manufofin da za su hana safarar mutane a dukkan hanyoyin da suke samun kayansu. Dole ne a sa dabarun da za su riƙa ba da rahotannin cin zarafi da cin mutunci da ta da hankali da kuma gano waɗanda ake bautarwa da kuma basu kariya. Fasakwabrin jama'a yana jawo cikas ga ci cigaban al'umma ta wajen ɗauke ƙarfi da basirar gina tattalin arziki da zai mutunta hakkin ɗan adam a cewar Mr. Luna. Babu ɗan adam ɗin da ya cancanci a sayar da shi ko kuma a yi masa farashi ko a dabaibaye shi ko a ci zarafinsa ba tare da san zuciyarsa ba. Wannan shine shirin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Domin da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya samu nasara a tafiyar da harkokin diplomasiyyar waje bayan da wata sanata a majalisar dattijan Amurka ta ba da sanarwa yau laraba cewa za ta goyi bayan yarjejeniya da manyan kasashen duniya ciki har da Amurkan sa kula da kasar Iran kan shirin nukiliyar kasar. Sanata Barbara McCaskey yar jam'iyyar Democrat daga jihar Maryland ta zama wakiliyar majalisar dattijai ta 34 da ta bayyana goyon bayan ta ga shirin idan majalisar ta fara muhawara kan wannan yarjejeniya sanata babura ta ce babu yarjejeniya da za a ce ta cika goma musamman wacce aka shawarta da gwamnatin iran duk da haka wannan ce dama ta kadai wacce za ta taimaka ta hana iran kera makaman nukiliya ɗaruruwan bakin haure waɗanda suke neman a kyale su ci gaba da su zuwa kasar jamus za su ci gaba da zanga-zanga da suka yi yau laraba a babbar tashar jiragen kasa a budapest fadar kasar hungary 'yan sandan kwantar da tazoma a wajen tashar jiragen da ake kira kileti sun tare masu zanga-zangar waɗanda suke musu ihu cikin harshen larabci da turanci sai dai zanga-zangar ba ta rikida ta zama tarzoma ba to madalla da ta tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri fil ciki ko har da shirin nan domin iyali na grace alheri abdu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taimaka mani domin gabatar da shirin sai kuma julie gresham wadda ta bada umarni da ni injiniyan mu na wannan lokacin ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.